a yan uwa barkanmu da safiya barkanmu da wannan lokaci da fatan kowa ya waye gari lafiya alhamdulillah yana kowa fata kai a je ba kuma ta ba na turo wannan sako cikin gurfu na sanarwar da Rimitano suka bayar na wani airdrop da suka saki cewar duk mutumin da ya yi stakin din coin daga jiya 22 ga wata zuwa 26 za su bashi wani abubuwa na farko level 1 suka ce wanda ya staking din coin guda goma zai samu rinde guda daya guda goma zuwa 29 zai samu rinde guda daya sannan kuma na wannan sun ware shiga mutane 500 ne users sai level 2 wanda ya staking din guda 20 zuwa 30 ba daya so shi ma zai samu guda biyu sai na mutum 400 su kuma wannan sai mutum na level 3 shine wanda ya staking din guda 30 zuwa guda 40 ba daya shi kuma ya samu ranar guda uku wannan kuma mutum 300 suka warewa sai kuma level 4 wanda ya stake guda 40 zuwa zuwa zuwa 50 zai samu guda hudu a wannan mutum mutum 200 suka warewa sai wanda a raba masu wannan sai wanda level 5 wanda ya stake da guda 50 zuwa guda 100 zai samu guda biyar to wannan shine a takaice amma suka ce ko da bayan ka yi staking din to sai ka yi following su akan wannan twitter handle din su da kuma telegram din su sai kuma redis sai kuma discourse to duka gaba ɗaya sai ka yi following su akan wannan abubuwan to yanzu misali idan kana bukatar ka yi ko kuma a ce wanda ya yi wanda ya staking ajiya to sai ya zo sai ya taɓa wannan gurin zai kai shi directly kan twitter sai ya eh, following su sai kuma ya zo kan ko kuma yanzu ka ina san bidiyon zai iya jan tsaye maka shi zamu yi amma dai zamu koya kowa yanzu bara mu taba kan shi na Twitter din na taba kan Twitter zai zai kai mu yanzu gashi mun zo kan Twitter kawai sai kai na nan gona zaka an sa follow sai ka sa ka ta follow kana ta follow zai zai koma follow naka to yayi sai kuma ka koma baya again sai ka koma baya to yes idan ka dawo ran baya sai ka dawo kan wannan shi renek na bangaren na biyu shine shine na telegram sai ka taba shaka ana taba shi gashi nan zai buɗe shi da na telegram ne in ya buɗe sai kai following ɗinsa shi ma to yanzu gashi a dai nan gurin da aka samu mut din nan kawai sai ka taɓa shi sai ya koma a lokacin zai baka joining sai idan ka taba joining zai ya koma haka gashi daga lokacin da suke magana jiya a yanzu an samu wale da guda dubu takwas wadda suka yi staking a yanzu dubu takwas da dari biyu da sha tara wanda kuma an yi staking ɗin guda dari biyu da casa'in da uku da ɗari shida wannan kuma sun saki wani aure ɗin tun karfe hudu na da arba'in da biyar na safe ga zuwa yanzu ba a san kuma yadda aka yi ba yanzu sai ka ƙara yin bak kaɗan sai ka dawo sai ka shiga wannan reddit ɗin shi ma reddit sai ka yi shi ma ya ka taɓa shi in ka taɓa shi zai kai kan shi sai ka taɓa shi ga reddit in ka taɓa in ya buɗe shi ma sai ka yi sai ka yi ɗinsu a nan gurin a wato gashi anan gurin kawai an sa john kawai sai ka taba john din kawai sai kai join shikenan da yi john shi ma yi follow din su anan sai kai ƙara yin back kadan in ka ƙara yin back kadan okay to yawa sai ka da okay yawa sai kuma ka dawo nan sai ka shiga discourse shi ma ka je ka follow din su akan discourse eh bara mu taba shi ma zai buɗe to kana taba discourse in ya zo ya waka nan gurin kawai sai ka taba shi kaga yanzu zaka an samu mutum dubu eh, uku da shida da sittin da shida wanda suka yi jorin sai ka taba shi sai ka taba wannan eh, accepting din nan ka taba shi sai ka sai ka cigaba sai ka taba nan gurin a ah, cewar ai an gayyace ka ne da zaura da sauransu in ka in zaka ci gaba taba nan gurin har ya zamto yayi normal haka ya miƙe to idan ya duba idan ka gama gaba ɗaya shikenan sai ka zo sai ka join to a kula sosai shi discourse idan ka zo idan nan gaba akwai fom da za a cike na gaba bara mu tafi gaba daya sai ka taba nan gurin da nake nuna akwai inda za nan ne za ga username ɗinka akwai fom da za mu je mu cike nan za ka ɗauko username ɗinka yawa yanzu da duk mun gama joinin ɗin twitter telegram reddit sai kuma discos to yanzu abin da ya rage shine sai mu je sai mu turo sai mu tura coin ɗinmu da za mu yi staking yawa misali gashi a ga wannan wake tana ina ma yawa ga wallet address da za a kai staking a kai wani kula wannan fa wallet ce wadda mutum ya kirkira wadda zai yi staking tun a farko mun san tun a wancan lokacin mun yi bidiyo na yadda ake kirkira wallet da yadda za a yi staking to wannan wallet da ka kirkira ita ce ne add to home screen ɗin ta nan gurin sai ka taba ta ka in ka taba to idan idan idan ta bude haka shikenan sai ka sa password dinka in ka sa password sai ka bude shi in ka wasu oh, tsarin sa password din na yawa to gashi na shigo yanzu tunda ka shigo in ka shigo kai tsaye sai ka zo sai ka taba nan gurin receiving in kai receiving sai ka je in kai receiving din wannan wallet sai kai kwafi yanzu in kai kwafi sai ka je sai ka na yi kwafi din sai sai hina komo kan shi asalin shi a ya yake shi remitano ɗina ga shi nan gurin ga remitano ɗina a nan gurin a kai subhanallah sai na komo kan remitano ɗina ga shi nan gurin ga shi nan gurin remitano sai na shigo sai na je na turo ardin wanda nake so na turo yau ga shi na shigo sai kawai sai ka zo sai ka shigo a wannan gurin kowa ya sai da ake turowa sai ka je kawai sai ka turo in ka turo dan na turo in na turo yanzu sai ka zo sai ka sai ka zo sai ka danna staking ɗinka yawa sai ka zo sai ka taɓo inda muke sa ake yin staking nan noma idan ka zo kai staking sai ka zo sai ka turo shi a gurin sai ka danna stake yawa sai mu taɓa nan staking inda aka sa staking gashi nan gurin da aka sa staking sai mu taɓa shi eh ka taɓa shi sai ka zo nan gurin aka sa sai ka zo sai ka selecting ɗin wanda zaka tura wanda zaka yi staking ɗin a kansa Ah, ga shi nan duk wannan duk validators ne waɗannan gaba ɗaya sai ka zaɓi wanda za ka yi staking ɗin akan sa kana taɓawa sai ka tura eh, ka danna mai staking ɗin bayan mun zaɓi shi wannan da muke so mu yi staking akan sa bayan ka zaɓa ka tura staking ɗin ka na yi staking yanzu sai ka zo sai ka taɓa nan gurin inda aka sa mai staking gashi nan da aka saka mai staking nan gurin an saka mai staking sai ka taɓa shi sai ga adadin staking ɗin da kai gashi yanzu a wannan na turo na turo guda goma a guda goma sha ɗaya yanzu wanda na turo yanzu to dama daga goma ne zuwa sama to yanzu sai na shigo sai na koma tun na yi wannan sai na koma can na sai na komo kan nan maga me ya gaba ta gaba zan komo kan shi telegram ɗina sai na ga me ya gaba ta gaba gaba ta gaba shine zaka zo nan gurin a nan gurin ga google form nan a nan gurin ga google form shi za ka taba in ka taba google form din shi za ka je ka cike form din form form form din wannan gasar eh. so bayan ka gama cike form din za ka tura masu yanzu in ka tura za ka tafi so amma abin da ke so mu kiyaye ne a shi wajen cike form din akwai inda aka ce ka saka ka saka shi ta wallet address wallet address ne gaba ta biyu za a ce ka saka misali email ɗinka wanda ka rinsa sai kuma ka saka wallet address to wallet address nan da kai stake ita za ka saka a gurin sai na biyu shine za ka saka ah, account ɗin za ka saka user ɗinka na twitter sai na uku za ka saka user ɗinka na telegram na hudu za ka saka user ɗinka na reddit sai na biyar za ka saka user ɗinka na discourse to yanzu kaga na riga na tura yanzu amma takaice abin da zan yi za mu nuna muku yadda ko ina za ka gane user ɗin kowanne daga ciki misali ga twitter zan shigo na shigo twitter yanzu masha Allah gashi na shigo twitter yanzu anan gurin nan zaka tau sannan inda na zagaye nan zaka zo zaka duba sai ya ga me username din naka ga username nan gurin ah, mutane na ga suna gani wannan shine username din gashi anan gurin gashi nan nan username gashi nan an samu at Musa Hassan Yaku shine username din gashi nan to yanzu sai na dawo sai na ƙara koma sai kuma na shigo kan abin da ya shafi telegram in ka zo kan telegram za ka shigo za ka shigo nan minu ina nan nan gurin minu nan za ka shigo eh, nan gashi nan minu ina nan za ka shigo in ka shigo kai subhanallah to na shigo to yawa na shigo kan shi telegram ɗin nan in ka shigo dai nan gurin da aka saka setting gashi na an sa setting go to shi setting ɗin shi za ka taɓa in ka shigo za ga gaji nan inda aka saka username din gashi nan gurin ga username nan gurin nawa shi ma za ka ɗauka sai ka saka gaya na atin musa wali amma za ga wani in ya zo zai an sa masa non username to sai ka saita username ɗinka ko ka safa a haka ɗin normal ka saita username ɗinka sai ka cike eh to sai kuma gaba ta gaba shine abin da ya shafi shi a a wanne za mu ɗauka ga discourse shi ma inda za ka ɗauko username ɗinsa shi ma za mu shiga yanzu sai mu nuna username ɗin nashi wa idan ka shigo discourse idan da ka shigo discourse za ka shigo nan gurin a nan gurin za ga joinin din ya aiki ban sunan su a nan joinin ne na da abubuwan da ka yi link da su da ka link da su ga su ga su irin su world coins irin su neck din irin su satoshi da wannan duk za su jero maka su anan to amma ba wannan ba nake nufi idan ka shigo in kana so ka gano username ɗinka sai ka shigo ran gurin ga yana inda na zagaye inda nan zaka taba kana taba shi zai dawo da kai kan inda za ga username ɗinka ga yana na taba to tunda na taba shi ga shi in kun kula an dai nan gurin gashi na wannan shine username ɗina gashi nan Musa Wali H sai kuma 2055 to wannan shine shi ma zaka dauka sai ka je kan ka tura sai kuma username na gaba shine Reddit din nan ah, yawwa sai nan wannan Reddit da zaka shigo shi ma ka dauko username ɗinka to shi ma za mu shiga yanzu sai mu ɗauko username ɗin namu mu gani yawa to yanzu alhamdulillah ga shi mun shigo kan shi wannan reddit ɗin ya ga kuma nan gurin za ka taɓa sai ga username ɗinka shi kuma a kansa misali ga shi na taɓa in ka taɓa shi za ga shi nan gurin wannan shine username ɗinka wannan gurin shine username ka ga shi nan an sake shi ya fara da u small small letter u sai aka sa slash sai ka sa musa wali to amma kai ma za gana ka ko sai ko me suka baka a gurin ko kuma abin da ka saita shine za gani sai ka je sai ka saita eh, eh, sai ka cike karasa cike fam din bayan ka karasa cike fam din shikenan sai ka submitin sai mu jira menene abu na gaba sai dai kuma muna buƙatar masu yan uwa masu ziyarta su yi mana subscribing da kuma danna mana alamar ƙaraura don karɓar sabon bidiyos eh, din mai da zarar mun ɗora sannan kuma muna muku albishir da cewa ranar juma'a insha Allah za mu saki bidiyo babba mai mahimmanci akan abin da ya shafi inganci ko kuma a ce haramci na delegating ko da ake ta tattaunawa a kai kuma muna fatan 'yan uwa za su daure su kalla idan allah ya sa samu dama mun yi idan Allah ya sa mun samu mun ɗora bidiyon to muna buƙatar yan uwa su halatta su duba don su don su kawar da shakku a zuciyarsu da kuma samun nutsuwa cewar haramun nan ne ko kwadai halal ne shi delegate ko to wannan shine a takaice ga kuma ba youtube channel din nan namu mai suna musa wali global crypto a muna muku fatan alkhairi da kuma fatan nasara da kuma barka da ziyartar channel mu mai albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mm.